biyo bayan cimma yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta hukumar shiga yarjejeniya da sassa masu zaman kansu kan kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci yanzu an samu karin yankunan da suka aza harsashin kafa tashar irin waɗannan tashoshin dai yana da ta goma shi a ƙasashe masu ci gaban masana'antu inda a Najeriya wasu garuruwan kan manyan hanyoyi kan zama a cinkushe da manyan motoci kan dakata don hutawa da hakan kan toshe manyan hanyoyin. What they found out is that most of those drivers in 24 hours slept for less than 4 hours. ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa don an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a hudu ne kacal cikin sa'o'i ashirin da hudu. In ji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC injiniya Chidi Kesi Izuwa. Izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki, gidajen abinci, makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Misalan biranen da direbobin manyan motocin kan tsaya sun hada da Obolo Afo a Enugu, a jihar Yobe, Tafa da Kikan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Marabar Jos da ma Dikko a Neja, inda kwanan nan ma wata tankar mai ta kama da wuta, har aka samu asarar rayuka da dukiya mai yawa. Gwamnan Yobe mai malabu ne a azar rashin gina irin wannan tasha a Fataskum. da kullum akalla manyan motoci hudu ke shiga da fita daga garin saboda lamura da suka shafi hada-hadar shanu da sauransu. Fortiskum yana daga na gaba a dukkan arewacin ƙasar nan akan maganan harkar manyan motoci baya yiwuwa a bar abin kara zube ko da ma ana so a kawata cikin garin Fortescue dole ne a sai an sama wa'annan motoci inda za su tsaya tsare-tsare da ake so a yi a wannan wuri akwai abin da ya shafi wurin kwana da wurin cin abinci da dai abubuwa da dama kuma wannan abu ne abin alfahari da za samar da aikin yi bila adadin akalla za a samu mutum biyar da za su samu aiki kai tsaye a wannan guri a gare ni babban abin alfahari ne kuma insha Allah addu'ar mu shine al'ummar mu na jihar Yobe su amfana shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da hukumar sa ke jagorantar shirin ya ce baya ga rage hatsari tsarin zai samar da tsaro ga kayan da aka yi oda kai kaya yanzu in kai oda kaya daga Lagos zuwa Kano ina zai kai shi kwana takwas to wannan ba zai yiwu ba duk inda kayan ka suke za ka ga inda suke shi direba za ka ga trailer din shi kana tracking kenan so zai rage tsaiko wajen kawo kaya za a samu gidan abinci za a samu kai komai yake nema kamar gari ne gaba daya kuma ba wai zo da sai turololi ba ko kai kana da karamin mota kar ya da zango ka zanna ka huta duk da yunkurin dawo da titin dogo har yanzu kashi 90 cikin 100 na kayan da akan yi oda a raba birane da ƙauyuka manyan motoci ke kaiwa nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya